الإذ ولم يقل له شيء ba sa iya cutar da kansu inda za su cutar da kansu din kuma ba sa iya cutar da wani in sun ji haushin duka wannan ma'ana uku za su wala naf'an haka zalika idan suka hango amfani daga sama ba za su iya zuko su ya faɗo kansu zuko shi ya faɗo kansu hmm. haka zalika kuma in suna san wani suna so su amfanar da shi ba za su iya ba Allah ne kaɗai ke haka wala mulku na mautan har yanzu kuma ba su da iko a kan kashe kansu ko kashe su wala kan ba su da ikon ba wa mutum rayuwa su ce ba sa san ya mutu ci gaba da rayuwa kuma su ma ba za su iya raya kansu ba mu shura sannan idan mutum ya mutu ba za su iya tayar da shi ba ko kuma su din ba za su iya dawo da kansu zuwa duniya ba bayan sun mutu duka waɗannan nau'o'i na tarjama da na faɗa kowanne yana da fuska kuma sa'an nan kowanne yana da bayaninsa da yake da alaƙa da alƙur'ani wani kuma da yake da alaƙa da larabci to wannan game da tarjamar kibu idan muka kalli wannan aya za mu ga ubangiji na ɗaya da ya ba mu labarin abin da musulkai suke yi to akwai abin da suke kira algarbu min ilqa'il khabar a balaga Shi ne kusan wannan yana ɗaya daga cikin abokokun bincike na farko-farko a ilmin bayan kun san balaga akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badi'a shi ilmul bayan a tasu tukunna ma a yi magana daidai yadda ya kamata kamar misali gini ne yanzu aka zo tukuna a jera bulo ɗin ne daidai kafin a zo magana wani kwalliya da tanti to ilmul ma'ani kuma shine yanzu to an yi magana to kuma sai a shiga wani babi na ɗan kwarewa da kuma dan gyaggyarawa inda wannan magana za ta fi kyau fiye da waccan sannan ilmul bari kuma shine a zo batun yin ado da kuma sanya wasu abubuwa a cikin zance ko da ba su ma zance tashi to a cikin mabahis na ilmin bayan wato babuka na ilmin bayan akwai abin da ke kira al-zarbu min a sam me yasa ni kace ba da labari to akwai ka'idoji akwai dalilai guda biyu manya dalilin na farko domin wanda kake ba din bai sani yanzu kake so ka sanar da shi misali sai sai ka ce jama'a ni sunana ne so nake ku sani ku sani ba kuma na ba ku labari inda in hakan ne to na yi gaskiya ba ka bane kuma na yi ƙarya shine ake cewa ifadatul mukhatabi bi anna al mutakallima alimu bima tadammanahu al khabar dan ka ga musu sani wannan da yawa Allah yana ba mu labari hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha sani ba Allah yake ba mu labari ibtida to haka kuma ya kamata saboda duka labari sai bangare na biyu kuma shine a kai ka san labari wataƙila ma kai kai kuma sai zo gaya maka abin da kai to me mun kare maka shine a wannan shi ake kira na farko ana kiran sa fa'ida tun kaba na biyu kuma ana kiran sa lazim fa'ida kun ake cewa lazim fa'ida shine kai da kake sauraro na ai na san ka sani kila ma kai kai amma dan ku ga maka cewa ka sani fa na san da abu an gani mm. misali mutumin da ya zage ka shi ba ya zage ka da kansa amma ya karo ka ce wani ka ka zage ba labari kake ba shi ba mm. shi ya zage to me hikima ba shi labarin domin ka gaya maka cewa annaka alimun bi muktaba kama kai fa kana sanar da abin da ya faru misali kamar mun ce kai dai sunan ka zai kuma sunan ka zai dinna ka gani wannan lazimi wannan lazimi fa'ida kenan lidalalati ala anna almutakallim alim bima alimahu al-mukhatab to anan da Allah ya ce wattaqu min dunihi alima da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yake bashi labarin abin da Allah suke yi kuma manzon Allah ya sani kuma a gefe guda da annan saboda wani usulubi da ake kiransa a tarif A tarif kuma shine abin da ake kira jirwaye da zaman wanka ne in kaga dama za ka iya magana da mutum amma ba za ka tattauna da shi kai ba sai ka ba shi labari kamar wani wani wannan kuma salo ne hatta na tarbiyya da hankali in yaron ya yi ne ka zo da shi wallahi wannan yaro sai ka ga ya yi amma da shi kake shi ne wannan kuma yana da tasiri ko a magana wani lokacin mutum yana soyewa kanan zaman sa magana sai ya cira kansa kamar ashabu kaji da suka da ya ce ɗaya ɗaya daga cikin su ne kala qa'il min kam la labithtum bi sai kam la na ba yi allazina yamabun ah, eh? qalu qala bal labithtum hatta ba قال قال قال قال كم لبثتم قال لبثنا يوما او بعض يوم قال sai ce fab'at ahadan bai ce fali na ba'at ahadan fab'at ahadan bi wa laki kuhari ila falyanzu ayyu azka ta'am falyati ku kenan kaman ban da shi sannan ashabul jannati iz aqsamu la yasrimunna musbihin da karshe qala awsafuhum alam aqul lakum laula tusabbihu laula nusabbihu wannan shi Allah ya ce ittakhadhu min dunihi alaha sirri ababen bauta suka aje Allah in mushriki ya ji ya san hadda shi ake to in yana da hankali zai ce wannan za ta in har dan da daga sirrin wannan jinya to anan ubangiji subhanahu wataala cikin wannan aya ya faɗi cewa wa'annan gumakan da ake bautawa sun sifantu da wasu sifofi guda shida kowace ɗaya daga cikin sifofin nan shida ba duka shida ba kowace ɗaya ta isa ta zama dalili na hankali da nutsuwa da yake nuna samun cancanci abokansu wannan dalilan na farko Allah ya ce la ya kuma shay'a ba su iya halitta rashin iya halitta kuma sababi ne da yake nuna cewa mutum ba shi da kwaliti ne ya zama Allah na biyu wahum yukhlaquna su ma akwai wanda ya halicce su su ma halitta shi ma ya isa ya hana mutum ya zama Allah na uku wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an ba su iya janyo kansu amfani ko su ije wa kansu cuta ba na hudu wala yamlikuna mautan na biyar wala yamlikuna hayatan na shida wala yamlikuna nushuran wayannan kwalitin guda shida kuma Allah duka ya tsaka su ma'ana ya kuku da shi shi na ɗaya dai Allah shi ke halitta na biyu kuma shi ba wanda ya halicce shi na uku yana shi ke janyo amfani kuma ya iya cutarwa sa'annan na hudu kuma shi ke mallakar rayuwa shi ke mallakar mutuwa shi ke dawo wannan idan za ku iya tunawa a darasinmu na baya mun ɗauki ma'anar farko muka ce na ɗaya la ya na shay'a Allah ya gaya mana wurare da yawa cewa duk wanda ake bautawa ƙarya yake ba zai iya halitta ba kamar da Allah ya ba labari a cikin suratul hajj يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له duk duniyar nan wanda yake takama shi Allah ne ya halicci sauro ya halicci kuda duba ga kuda da a banza ma da ba amfani da wanda kamar ma inda halitta za ta so ita guda sai ta fi sauki wala wish da kuma ko da za a yi taron dangi wan yasluhu duba shay'an la yastanfihu min saboda tsananin rauni ma inda kuda zai zo ya sasa musu abu ko ya cinye musu abu ba yadda za su yi shi ba za ka iya bin kuda ka kwato abin da ya ci maka ba ga ufaffalin wani matsalu ma qadarullah haqqa qadarihi da ba su girmama Allah sun mutunta shi yadda ya cancanta ba inna Allah لقوم عزيز وهكذا ذلك ubangiji subhanahu wataala ya bamu labari wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa lalle wanda suke bauta kuma bayan Allah ba sa iya halitta komai mahaukata su ake halitta ma amwatu su matattu ne ghairu ahya ba su da rai da za su iya gane ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma kira wasu koma ba ma su san sun mutu yaushe za a tashe su ba haka ubangiji ya faɗa cikin ayat fatir qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu ku ban labari game da waɗannan abubuwan da kuke haɗa bautar su da Allah me suka taɓa halitta ne har ka sasanta abauta musu min al-ardi a duniyan nan am lahum shirkun fis samawati ko suna da wani kaso ne na kula halittar sama bare a ce bangare kaza shi hannun jarin su ne da su da rasu akai am atayna mu kitaban fahum ala bayyinatin min ko kuma mun ba mun saukar musu da wani littafi ne wanda suna sanar da cewa a cikin littafin Allah ya ce a bauta wa insan bal in ya'idu zalimun ba'dhum ba'dan illa ghurura abin da ya da azzalimi suke yi wa junan su alƙawari da shi kawai rudu ne amma ba ka da iya kasa halitta yaushe za a bauta da sauran ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan dalili na farko kenan wanda kuma Allah bai basu haka ba sai da ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin wanda ya halitta da wanda kuma shi aka halitta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum Allah shi ya halicce ku haka ya cancanta ya zama rabbu su ko wancan ba sa iya halitta afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaru yanzu wanda ya halitta a hada shi da wanda bai halitta ba ku ba za ku azabtu ba an ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka ta sha al-khalqu alayhim shin ko dai sun sanya wa Allah ababen bauta ne saboda waɗannan ababen bauta sun iya halitta irin yadda Allah ya yi don haka sai gaba ɗaya suka kasa tantance ta Allah ce ta fito ta wani yanzu misali walillahi da yadda aka koma harkar dimokuraɗiyyar nan da zaɓe ake yi in ka tashi na kirki na gari Shi ne wanda yake duba abin da ya kira qualities ko sifofi na cancanta game da ɗan takara in aka samu ɗan takara biyu ɗaya ya cika sifofi na cika da kamala ɗaya kuma a banza yake wa za ka zaɓa wanda ya cika sifofi na shugabanci qualities of leadership to amma idan wannan yana da su wannan ma yana da su to shine sai ka dinga tunani to ni ko wannan zan yi ko wannan zan yi ko wannan zan yi ko wannan da Allah yake cewa am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu ka kalbi wannan fa zero ke wannan kuma shi ya halicci komai wanda dan an nuna maka cewa muhimmancin halitta wajen zama umarni har yanzu a taɓa wanda ya taɓa yin halitta ba duk su fir'aunan nan da suka yi suka gama <laughs> su taɓa halitta ko kuka fuffuke sauro ba su iya ba ubangiji subhanahu wataala haka ya sake goranta masa a cikin suratul a'raf ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun to yanzu sa haka bautar Allah da wanda shi bai taba halitta kowa ba sai dai shi ake halitta ba inda wanda ya sai goranta wa Allah ya ce a'a ya ubangiji duba kaza da kaza mun muka har yanzu ba taba samun wanda ya faɗa haka da haka ina kiristoci da suke bautawa Jesus Christ Jesus Christ has never claimed that he has ever created even a single feather of the mosquito, one that is even smaller than Buddha. Shi ne taɓa claiming wannan. A taɓa cewa ya taɓa halitta mai ba halitta duka a cikin maganganunsa. In ka ce inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri wannan alkhalqu bi ma'ana yana kerawa ya gina in ya gina kuma karshe yake cewa fa anfusu fihi fa yakunu ta'iran bi idnillah ba sai Allah ya ga dama din sai Allah ya ga dama na'am su ma sun san da wannan wannan al'amarin kai ke da haka an soke magana cewa za a bauta wani da bai iya halitta ba da haka wanda ya kira ka zuwa ga bautar wani ka ce yi wa wani sujada ka ce to mutum nawa ya taɓa halitta kafin masa sujada in ya ce a ce a to afa man ya kulku kamar la ya kulku ni sujada ta ga wanda shi kaɗai ya halitta duk sarautar mutum duk ikon duk kuɗinsa kar ka kuskura ka taɓa cewa za ka bauta mutum da bai iya halitta ba na biyu kuma wahum yukhlaquna su aka in dai an halicce ka to lalle kana da ubangida kuma kasancewa kana da ubangida wannan ka daya da qualifying ɗinka ba za ka taɓa zama ubangiji ba ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nahl yake cewa wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhluqun su ba halittu su akai amwatun ghayru wa ma yashuruna ayyana yub'athu kaga an maimaita ayan ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra ba sa iya mallakar wa kansu amfanarwa ko kuma cutarwa da haka wannan ma ya disqualify din da nuna ba su zama alloli ba la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun to nan ubangiji subhanahu wa ta'ala kun ga ya faɗa wata min duniya. آلهة لا يملكون شيئا وهم يخلقون سينا أخوة ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا to anan la yamlikuna li anfusihim naf'an darran wala naf'a cutarwa ballantana amfanarwa ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana wurare da yawa a cikin alkur'ani cewa duk wanda ake takadari wa sujada ko a bauta masa ko a ji a zuci cewa shi ya rika bangare kaza zana duniya ko shi ne in an shiga matsala za a roƙa ya baya to ba shi ma ta kansa yake Allah ya ce kul man rabbu samawati wal ardi kulillah ka gaya musu waye yake kula da mulkin sammai da kasai waye ubangijin sammai da kasai wanda shine rabbi ar-rabb kuma shine wato wanda shine yake tsara komai yake zartar da komai yake sa ido akan komai komai na don haka ba wani ɗan adam ko wata bishiya ko wani ice ko mala'ika ko annabi ko wani wani ko bawan Allah kai ko da ba su ba ma wani wanda yake tantini da ya isa a ce masa shi yana da wani kaso na gudanarwa a Allah ya ce kulillah ce Allah shi kadai ne Allah ya ce kul afattafattum min dunihi awliya to ya ake kuka da wasu a matsayin su ke taimakon ku su ne za ku so su san da kuke wa Allah la yakuna li anfusihim naf'an wala darran wanda ba sa iya amfanan da kansu ko su amfanan da su ba sa iya hada cutuwa za ta same su ko su su hana ta same ku to dan me za ku bauta musu shi yasa cikin sur aya a arab Allah ta ayi shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaquna wala la wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun su ba su iya taimakawa kansu ba za su iya kuma taimakon ku ba ko annabi Ibrahim da ya zo ga al kan gaba ɗayan shi ya kalli guma kan shi ga abinci ko za ku ɗan taɓa ni alaka akulu ba za ku ci ba ga abinci haba guma ka ci mana suka masa ne sai da kan ta eh. ya ba kana magana ka ga ta kunya karshe dai faja alahum juza ya kakkarya su a alaihi darbi ya dinga ya ce wai wai dinga kwakwace su gaba daya ba wanda ya iya taimakawa karshe ma dai su ne suka yi mutum suka ga ya kamata a taimaki allolin su da Allah su irin sakarar Allah ne sai an taimake shi a ce mutum yin hajji ce ce ka zo ka bauta shi ne Allah ko bai faɗa ƙarar ba dai a take take ka abin da yake nufi kenan sannan kuma shi yake buƙata ka lokacin da ka hidima ko ka kawo masa rayuwa ko wani abu kuma sannan sai a ce kuma shi ne za ka tsoranta kai masa abin da za ka yi Allah ba ne yasa da kuka zo kuka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min al-zalimin sai talaka ta ce ai ka sani ina fatan ya tsuru mun ji wani matashi yana aibata ya kuru bi ma'ana ya ibu min aba ya ibu yana aibata yana nuna nan maganganu a babu wannan wannan da ake cewa Ibrahim suka ce fa bi ala nas la'allahum yashhadun azo da shi ga jama'a su gani da aka zo aka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim shin kai ne kai da ta ba wa hala wannan babban ne mugu azzalimi fa alu in kanu na'am sai aka ila anfusihim wa qalu innakum antum zalimun sai aka shiga miji aka close mitin indo ba wanda zai shiga sai su ko din test holders din Ya ya ya da alim kana haula karshe dai aka zo aka yanke shawara gaskiya ɗaya daga cikin ta ce gaskiya fa yaron da ke gaskiya innakum antum zalim ku ne ba ku yi ba ya ga ta a ce ba daidai din ba to kuma aka ta ce ba daidai ba kuma an samu matsala sun manuki su ala sai suka fasa wannan shirin cewa sun yadda sun yi kuskuren kawai su ce da na birane kai a nita ma haula kadi ba magana ce ba eh. ai ƙwarar annabi birane ba ya samu damar wa'azi ce to ku yanzu ku dinga bautawa abin da baya ji baya gani ba zai iya taimaka muku ba zai iya muku kaza ba uffin da Allah ya tsine muku albarka marasa mutunci wani ma abu min dunna da ku da kuma kan dukkan ku mutanen nan me ya faru sai suka ce yace ba mu da hankali kuma ku tani qalu haribu wa ansuru alihatakum kaji ba zawar al'alihatin la yamlikuna darran wala nafa'a ku tashi a taimaki allolin nan kun ga ba su iya sun gaza shi yasa lokacin da wannan a wannan kisar wanda ibn ishaq ya rawaito lokacin da wasu matasa biyu cikin sahabbai suka ga gyatun su ya su ta yana yin gunki kullum yana tsaya yana bauta a gunkin nan yana gyara gunkin sai su zo sace shi sai su je su kai shi sun cikin daji su yar yanzu yana ta kuka yana neman allah kuma kullum sai su ajiye shi a wata bishiya wanda saman ta akwai dila da yin yawon da wannan gunkin tashi sai zai ɗauko gunki ya gyara shi ya wanke shi ya kuma mai ya ta kuka ya ce kowa ya ke Allah da haka ran nan da ƙarshe ce kai Allah na gaji da zuwa ne mota in an zo sati ka kakka kuma bari a sati ka in ba ka bari ne ka ji ka ji sai ga ai kuwa suka sake zuwa sun zage zaci su suke su mai wa'azi a tsaye ranar da ya fita dai yana ta neman sa yana ta neman sa ki gano shi da an masa kashi ce to gaskiya kai ba Allah da sani a rabbun يقول السوء الغالي بظهره لقد ضل من كان من بالت عليه الثعالب yace an taba a ce gaske ne dila dila sun dinga masa kashi a bayan sa yana kana yace kai da sai wanda yake bari dila su ne kashi baya iya kare kansa hakika ya kasa daga nan ya karya shi ba hmm. yace to wannan ya nuna ba abun bauta ba don haka dole in dai mutum zai zama Allah ko abu zai zama Allah sai an ga cewa yana mallakar amfanarwa da amfanar da kanka cutarwa da take wa kansa cuta to wannan duk ba sa wala yadrikuna li anfusihim darran wala nafa'a حكى الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يستطيعون سواء عليكم ادعوهم ام انتم انتم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين alahum arjulun yamshuna biha ko suna da kafafuwa ne am lahum aydin yabtishuna biha ko suna da hannu ne am lahum a'yunun yusiruna biha ko suna da ido ne am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunne ne Allah ce qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunziruni inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin walladhina tad'una min dunihi لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون حكا ساكي ميمتا su dai ba sa iya cutarwa ba sa iya amfani wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun خذ العفو وامر بالعرف واعرف عن المسافرين واما ينزغنك من الشيطان نزغ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله انه سميع عليم انه سميع عليم to haka ubangiji subhanahu ta'ala yake faɗa mana wanda yana nuna mana cewa lallai ba su iya koro wa in yasluhum babu shay Allah ya sarki min sawfa talib wal sai dalili na hudu la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan dalili na hudu waye sai kashe ba sai Allah shi kadai wala kuma ya ce ba da rayuwa shine dalili na biyar wala nushura waye isa in an mutu ya dawo da annabi kana kallo abin ka zai mutu kuma ba za ka haƙura da shi a yi dai a ta cewa why god why god why god a zo a zagi god a zagi alhamdulillah tun da ba sunan Allah suke kama wata kila god din tun da akwai mai karamin mai karamin baki na su can kenan shi za ba ni ina ganin da dai kawai a dinga cewa Allah an dai muna so mu ce Allah mu haƙura da kowa mu mu mu dinga cewa Allah da ku da ba shi ne su inna waliya Allah asalin zarar kitab ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa ba sa mallakar mutuwa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine ya halicce ku shi kadai ke azurta ku shi kadai shine yake kashe ku lokacin mutuwar ku yayi shine ke raya ku lokacin da kuke da rayuwa a duniya hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum shay'a min shay a cikin wa'anda kuke bauta da akwai wanda yake irin wannan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata a gare shi ya bunƙasa hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi karfin abin da ake hada shi ne shi kadai ke kashewa ya raya su fa ba sa iyawa Allah ya ce hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun a wata aya ce amittakhadhu amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun wai to ku tambaye su da suka riƙi su gumaka a matsayin ababen bauta a duniya hom yun na? ai a hom yun shiru shin waɗannan gumakan suna iya tayar da mutum ya mutu ba sa iya min an shara yun shiru za a haya ba a da hom yun ai a hom yun shirun wannan komin ba da hasbi a hamdatul istifham ma'a iradati ma'anar istifham wanda kuma wannan ma'rufun ne ladal arab طربت وما شوقي إلى البيض أطرب ولا لعب وذو الشيب يلعب أي أوذ الشيب يلعب wannan balarabe yana yin haka yake cewa ah, badaliya min ha bi'sa min وكف خبيب زينت ببناني فوالله لا أدري وإني لحاصل بسبع رميت الجم أم بثمان sai wani tafin hannunta ya fito na ganci ranar nan da ake cikin jifan shaitan yau majammar tana ta zo jifan shaitan ga wani tafi an masa kunshi an masa ado da ya ce wallahi na a rana wallahi na kasa wa inni gashi dai ina jifan kuma ina da zafi amma dai saba'in da ramaitin jama'a ai a bi saba'in ramaitin jama'a a ranar nan ni da sakon kwani takwas ne ne jifa ne an bi samani ko bakwai shi dai ya kasa ganewa Umar ibn Abi Zayd amma ƙarya ce kawai irin ta mawaki da ya zo mutuwa ai dan wansa ya zo yana ta kuka saboda ba ta yawa a cikin wasan. yace na sa abin da kake kuka hmm. ta ji na ta yawan faɗan mata da abubuwa a cikin waƙoƙi na ko yace to wallahi kawai faɗa ne ce na rantsi da Allah ban taɓa kusantar zina ba a rayuwa kawai dai fada ce a azabu shiri aslam hmm. wanda dai ba zai zama dalili ba kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala yace hum yushirun haka Allah ya ce kul hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu qul illahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu shin a cikin kan da kuke bautawa akwai wanda yake farar da halitta kuma in halitta ta fice ya dawo da ita babu ka gaya musu Allah ne kaɗai yake yin haka hmm. kaga to rashin halitta da kashewa da rayawa bayan mutuwa wa yake yi kawai shi kaɗai Allah ne yake yi shi kadai ba wanda ya isa yi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban ajala ba wani rai da isa ya mutu mara lafiya ma zai yanke kauna kaga mutum an yi accident wa qana Allah wa iyyakum amin ta cire wani abu naka ya dace shi so yake ya mutu ma Allah ya ga kuma sai an dauke shi an kai shi asibiti yayi kwana kaga tsoho ya shekara ɗari da wani abu yana mutuwa kan kike tafiya can da can amma bai sai ya kashe kansa hmm. mutum zai shiga cikin wani rinsi na bala'i ya dinga fatan ina ma dai ya mutu amma ko ba zai mutum ba duk karfin mulkin mutum da komai zai so ya mutu amma bai so ya mutu wani ma sai ya sha guba da zumma ya mutu kuma Allah ya ci gaba da raya shi wani zai zo ya rataye kansa amma sai ya ɗauke shi a galabaci a kai shi ICU al'inayatul murakkaza intrinsic care unit a je a kula da shi karshe ya wahala kuma ya dawo da wani Allah shi kadai ne yake yi wa baka da nasu an ta mutu illa bi lahi ta mutu mace za ta dau ciki ba ta san cikin a tafi wajen likita domin a je a zub da cikin a yi dukkan abin da aka san ana yi na likitanci cikin zubewa saboda Allah ya kaddara ɗan yana da rai kuma lokacin mutuwarsa bai ba sai Allah ya ina ruwan Allah kuma sai kaga wanda yake sa rayuwa kuma ake tanya rayuwa kuma sai kaga kuma ya mutu shi dan magana ai ce wallahi wai kare haka karin magana ne da zai hikima a ciki kusa shi ba wuce yana bambanta tsakanin azanci da hikima da batsa wani abin zaka ka ji a zahiri kamar batsa ce amma kuma in aka koma aka yi magana ga magana ta yake cewa kare aka nufa da baiwa sai ta tsira a jikin rago ga shi kare da dama shi ne kaga ba a da wata matsala amma rago shi ko wannan rago kaga ai zai zama da matsala Allah samu haka Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajalha shi Allah shi kadai yake yin wannan Allah baya wa rai ta kara koda daƙiƙa ne in ajalin ta ya zo haka Allah ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akkar lokacin da Allah ya kaddara za a mutu ba wanda ya ya jinkirta wannan lokacin haka Allah ya gaya mutu mushrikai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul waqi'a ubangiji subhanahu ala yake cewa me yasa laula idza balagat al-hulquma hmm. me yasa rai ya kai makogaro wa antum hina irin tanzuru kuna kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi kusanci da ran walakin la fa laula in kuntum ghayra majlis me yasa tunda kuna ga Allah ba zai muku hisabi ba nan kiyama tarji kuna ku dawo ku hana shi kusa akwai wanda ya isa babu sai Allah shi kadai wato haka su arnan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ranar alkiyama su da kansu za su faɗa cewa Allah ne ke kashewa ya haya alamma na ka ɗan fara tafiya karanto mana wa qalu rabbana amattana sanatayn qalu rabbana أموتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل الله يسير أنا أتعلم يا أبني جمع كاكشي بسوبي سنة بسيطة da kuma ko kuma sanda muke asalin mu ba mu da rayuwa yanzu kuma ga shi ta ƙara kashe mu bayan mun rayu a duniya ka raya mu su biyu lokacin da ka ba mu rayuwa a duniya kuma yanzu bayan mun mutu ka sake dawo da rayuwa su ma da ƙarshe za su yarda fa'tarafa bil na Allah mun yarda mun yi laifi ila الى su من da Allah ko wata hanya ne da za mu fita daga wannan azaba kaga su kansu arnan za su zo su yarda haka Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara ya ka tabbatar mana da cewa Allah shi ke duk wani nau'i na kashewa da ka Allah ne yake duk wani nau'i na rayawa Allah ne yake kaifa takfuruna billahi kaifa takfuruna kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله يقول يا كوكي كافر سوى الله كوكي بطل شيء مثلا بايا da can ba ku da rai asali kowa da ai babu shi ne ko al'asu shine al'adam ba wanda yake akwai shi wani lokacin da sunan mu matattu tun da duka abu da yake ba shi da rayuwa sunan kan ko da bai taɓa yin rayuwar ba fa haya ku sai Allah ya raya ya raya ku ta hanyar kawo ku duniya sannan idan lokacin ku yayi na duniya ya ƙare yumitu sai ya kashe ku sannan kuma in kun tafi ko shekarar da sai aka sa sun mai yi kun zai tsara wannan ma dalili ne na cewa Allah shi yana iya raya su kwanta la yakuna mautan wala hayata wala nushqa to ɗan uwa game da abin da shafi wa'azi na waɗannan ayoyin kenan abin da ya rage mana a wannan darasin saura wasu darussa guda biyu da suke da alaka da hikimar zance tunda za a zo a kalubalanci arnin duniya game da alƙur'ani to ya kamata bai kamata mu sassauta akan sagira wala kabira dangane da abin da ya shafi abin da malamin su tattauna na hikimomin alƙur'ani idan kuka kalli ginin aya Allah subhanahu wataala yake cewa wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا يعني كاش فسر وسيرتي ولا يملكون لأنفسهم sannan a kancin kansu ba sa iya mallakar zarra wala nafa'an malamai anan suka fassara daga ciki a wasu malamai suka ce anan an shafe wani abu saboda an san mai hankali zai iya gane misali an san amfani an san cuta ko ko ba kuma an san amfanuwa an san cutar haka ne an gane ko da kuwa lafazin abdurru da annabu kalmomi ne guda biyu ko amfani da cuta da amfanarwa da cutarwa shin amfanarwa da cutarwa wasu abubuwa ne da wani zai iya mallakar su ko ana ganin amfanarwa ne tukunna ba a ganin cutarwa ba ana ganin ta ba duka wasu abubuwa ne da suke invisible kawai ma'ana to dama ana mallakar ma'ana ne asali ana mallakar tunda ba ganin ta ba sai dai kawai idan ta faru a san akwai ta shi yasa sai malamai suka ce salon magana wala la yamlikuna li anfusihim nafa'an asali ai jalba nafa'in janyo janyo amfani ko aka iya mallakar tunda ana amfani da tunani da hankali da kowa haka barran kuma dafa zurfin sai zan to la annabiya ce ko radawa ba ta da muhalli a isra'i yamlikuna fi'il mudari'i wa fa'il tabi'un mustatir taqdiruhu hum wanda dalla alaihi nun la yamlikuna lanu min af'al khamsa la yamlikuna su din ba sa iya mallaka to wannan dar wala dar ko darran wala naf'an shine maf'ul bi ko ba sa iya mallaka darran wala naf'an to asali da a ce an kawo kalmomin da aka shafe to da da dar da nafa duka wasali kasa za a yi tunda da sai dai su zama la لا يملكون shine جلبا شيني مفعول به وهو مضاف نفعي مضاف اليه مجرور بالاضافه ولا دفع مفعول به منصوب وهو مضاف ضر مجرور مضاف اليه مجرور بالاضافه هكا يكون ولا ما سنمني او لا نبا جزاء ابن مالك عشان الفيا آه، باب الاضافه يجي سوى وما للمضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف yace wa ma yaqulu Allah a can babu idafa nunan tal irada aw tanwina min ma tubit ihdith tafsirina yace wa ma yaqulu Allah inda yanzu akwai mudaf da mudaf to shikenan idza ma tubifa in aka shafe mudafin kamar yanzu an shafa jalba da dafa ko to abin da yake biyar da su kaga nan zur da nafa wanda ya kamata su zama mai masu wasani ƙasa to ya ake kalafar dole su zo su wakilci wannan sunan da aka shafe fil irabi a wajen irabi kan misali da Allah ya ce inna ibrahima kaga sai da maka fa ibrahima shine ismu inna amma wasu malamai suka ce a asali inna lillahi ibrahima to da aka shafa millata din ibrahim zai zama majrurun ne bil ilaba amma tun da aka shafa millata din to dole wannan ya zama a madadin sa haka wa zalika dinul qayyima ai al-millati al-qayyima amma da aka shafa milla sai aka bar wannan qayyima mudaf ilayhi maqam al-mudaf وما يلي مضافة يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف wanda wannan misali ne da cewa yana da misalai da yawa a cikin Qur'ani wanda in kana so ka koma cikin alfiya a babu idafa za ka ga abin da Ibn Malik ya haka la yamlikuna li anfusihim dharran ala ko kuma jalba naf'in wala tas'a dhurrin to sai fa'ida ta ne wala yamlikuna mautan wala hayatan wala mautan ba ai imata hayatan ai ihya'an wala nushura to ma'anan nushura ne ma'anan nushura to kalmar nushur akan faɗe ta da fuskoki biyu fuska ta farko akan ce nushurun a matsayin masdari ne na nashara yanshuru nushuran idza ahya ghayra in ka tafi tashi an gane ko wani ne gashi nan a mace sai ka zabare shi ka tashi sai a ce an shar'a na sharta nashartahu nashran kai ya zama transit back ya zama aikatar su karɓau wa Allah ya tashi mamaci sai a ce ne nasharar Allahu al-mayyita nashura an gane sa'annan kuma yakan zo nashara shi mamacin da kansa ya tashi nasharar mayyitu mamacin ya tashi ga interactive kenan ya zama aikatau karɓar baya bukatar sai an kawo mutum da uku wanda ake da fata an fahimta to tun da yana da fuskar ya kamata mu ga Allah da ya ce wala yake kuna mautan wala hayatan wala nishura wanne ne da ke da yanayin kuma bari mu fassara su da fassarori ne wala kuna mautan ba sa iya mallakar mutuwa ko kashe mutum wala hayatan ba sa mallakar rayuwa ko kuma raya wanda yake da rai wala nushura a fasar farko kuma ba sa iya tashin wanda ya mutu kun ga masa ce ka amsan kan sibba ko al-fi'l ko kuma mu ce fasara ta biyu ba sa mallakar mutuwa ba sa mallakar rayuwa kuma su ma ba sa iya raya kansu to wanne mushrikai kake iya yi a biyu ba za a iya yi to wannan nashara yanshiru kuma akan ce an shara yanshiru in ka so shi nashara ɗin zai da ma'anar ya ta'a kuma ka so ma ka canja shi kuma alawar da ala an shara ya ta'a kamar da Allah ya amfani da ita ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa thumma amatahu fa akbar sannan Allah ya sanya mutum ya mutu ya kaddara masa mutuwa fa akbar sannan Allah ya sa kai shi kabari kuma idan sha sannan lokaci yayi Allah ya ga dama lokacin da aka sa za a tashi mutane yayi an sharafu inshara wa shura sai Allah ya tayar kaga an shara ala wani af'ala kenan ko sannan kuma an shara yuyin shiru ba za ka ce yan shuru ba an shara yuyin shiru tun da dama afala yudin ne fi'ili mudari ana masa ruku'a na kusa da shi kuma a yi masa ke dauri haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara ila allazi مر على قرية وهي خاوية وهي خاوية على أصول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها نعم قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وانظر إلى العظام نعم. kaifa min shiruha a madadin min shiruha saboda min shiruha ibn amir shani da hamzata al-kufi da ali isa'i al-kufi da af ibn abi abin majid al-kufi suna ce ta kaifa min shiruha amma na ji madadin wanda wasu da kanu da abu amr al-basri sun fi da hasan da ibnu kasir al-makki bazzi da kumbul su kuma su suke cewa kaifa min shiruha asali min an shara min shiru wanzu ila al-izan kan da kasan zuwan jakin naka kaifa min shiruha ya da ke jawo ta da ruwa yadda ake restore shi a dawo bayan da can ya shine ko direction. bayan da an halitta kuma an tafi yanzu kuma ga an sake zuwa ana dawo da halitta hmm. shi yasa imamu shafi'i a cikin babu suratul baqara a cikin ita shafi'i kan wannan ayatu hmm. ta wannan shidduha ذاك وبالراك غيرهم وسلية صنع دون هاء شمرتنا وننشزها كلمة ننشزها تتشن كيف ننشزها zakin. za in kaga an yi zalu to dama shi ne ibn amir da kuma kufiyu da kufiyun kufiyun kuma su ne guda uku da muka wani shi su ha zakin wajen ra'i ghairu ragowa kuma su ne suke mai da zakin ta zama ra'u sai zama min cewa wajen ra'i ghairuhum ay yaqra'u ghairuhum bil ra' wa ta tanta. Ka lalle ta sanna da hakuri a jiki ko hmm. duna haƙin shamardala shamardala wa dun nuqti shi wa dun shi min lil wa hamza ko kitabi da hamza sun ka ji gado wa ila al idani kayfa nushizuha ثم نكسوها لحم أخي وانظر إلى إلى حمارك وسيفيك نعم آه كافر نعم وانظر إلى وانظر إلى إليك ولنجعلك آية وانظر إلى ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لما كعبنا دي إلى طعامك لم يتسنه هذا هو في حق ولم يتسنه wannan a kira'ar mutum biyar kenan a cikin saba'a da ibn kafir al-makki da nafi madani da asim al-kufi da kuma ibn amir ashami da abu amr al-basri su lam yatasanna amma kisa'i da hamza lam yatasanna babu hawan na da haka in ka zo musabaka ma ana kula da za ka yi ajiyar ha in an ji kayan ajiyar ha aka kuma ba ra'an mutum biyar ɗin take ba kana yin hamza ne خلق الخلاق ko kuma kitabi hakku duni da abu hari da ake wannan da mata an gane ko to an shara min shirki wa ila al ibad kayfa min shirha kaga nan ba ce nan shirha da ce min shirha mana man hala to wannan kamar da muka faɗa cewa masdar sulasi ne min nashara yamshu ko kuma ya zama lazim ko ya zama muta'addi shi yasa ubangiji sallallahu alaihi wasallam wala yakuna mautan wala hayatan wala nushura ba sa iya tayar da wanda ya a can kuma da kuma da ba sun saba amfani da wannan su ce nashara ya taso da rai ko nashara ya misali a misali faɗin su cewa nashara bi ma'ana kama da ya ya mutu akwai faɗin bi ma'ana asha ba'da al akwai waka asha da muke yawan kawowa wanda wata waka ce da yake ta yaban wata mace yake cewa a matsala ita yake cewa shaqatka min qatlata atlaluha bi shawd fal wutru ila hadiri fa ruknu mihrat ila ma ridin faqa'i uhatin bil hadiri yake ta faɗa a ciki sai ya faɗi wasu baituka da ko ina ka shiga za ga malaman tafsiri suna yawan kafa hujja da shi yace law asnadatta mayitan ila law asnadat mayitan ila nahriha asha wa lam yunkal ila qabiri hatta ya yaqula nasu min mara au. ya ajaban lil mayyit an-nashiri yace law asnadat hayyan ita wannan da za ta ɗauko mai rai ta kawo shi ila nahriha nan ga wato marasai kan saka da ko kuma zuwa karakar mata masokar rakumanta nan kenan da za ta ɗauko mutum ta rungume shi lau asna da tumayyitan da za ta rungume mamaci ma saboda tsabagen soyayya da ke tare da ita ashara sai tashi da rai walam yuqal ila qabiri da za a ɗauko shi a kai shi wajen mai hakara mun kabari ba za a ba wani bunne shi da za a wasu tsabagen kamar rayuwa ma take karawa yace hatta ya kula nasu min mara'u har ka ji ma mutane sun ga gashi ta rubuce shi ya tashi da rai kare suna cewa ya ajaban lil mayyitin nashiri ya mamakin wannan mace ta kashe kara kaga nashir bi ma'ana an nashar idza idza idza ahyahu ba'da mawtihi ya ajaban lil mayyiti ba a ce al-mukmini ba sai aka ce al-nashir wannan Aisha kuma da mun dan ji kissarsa adda labari hmm. sa'annan ta zo kuma da wannan ma'anar a cikin baitukan da ake danganta su zuwa ga majnunu laila shine Ais ibn Mulawih yake cewa idza qabbaltuha tar'at biha فروع الأسدية في الغدير فيأخذني العناق وغرد فيها بموت في عظامي أو فتوري فنحيا تارة ونموت أخرى ونخلق ما ونخلق ما نموت بالنشور yace idza qabbaltuha in na sumbace ta kara'at fiha ru'al asdiyya sai ga ta tsago bakin ta ma'ana idan ya so ya sumbace ta sai ta ɗago bakinta kamar yadda irin abin kwalliya da ado ɗin nan wanda ake samu shi a ruwa yake ɗagowa sama kamar kaiwa fil gadiri in ka je wato wani rafi ka je rafi sai ka ga kawai gashi ya ɗauko sama kamar yake ka zo ka ɗauka ita ma da an buƙaci sun bata ta kara a fiha alfuru kuma shine maddat fiha maddat faha sai ta ɗago bakin ta fa ya'khudhu al-inaq wa da fiha to lokacin nan al-inaq wannan sumbatar ko runguman da yake mata wa bar da fiha da kuma sanyin bakin ta fa ya'khudhu ni bi mawt sai ya sa a mutu fi izami amma wa mutuwa da wai kasusuwan sa sai su mutu au kuturi bi ma'ana wa kusuri jikin sa gaba ɗaya sai ya mutu ya kasa mutu yake cewa fa nahaya taratan wata ran sai ka ga mu da rai yana nufin saboda farfatowa da suke yi bayan sun shiɗe wala mutu ukhra wata ran kuma sai mu mutu ma'ana sai ta shiɗe kenan wa nakhlutu ma namutu bin nushuri sai ka ga mun hada tsakanin mutuwar da kuma tashi ka ga nan al-nushur ma'ana tashi ba wai tayar an fahimta ko to kuma wannan waƙoƙin duka haka laraba suke magana su don haka shi shi ma qur'ani da yazo sai magana da irin yaran da ya tarar da shi larabawa suke yi to ubangiji subhanahu wataala yace wala yamutuna mautan wala hayatan wala nushura sai ce wattakhadhu min dunihi alaha fa'ida ta karshe shine sirriki wa'ansu ababen bauta anan alaha jam'u ila hmm. jam'u ila al ilah kuma shine abun bauta abun da ake nufi wacce sabu asnam sirri gumaka alihatan a matsayin ababen bauta al ilah shine muke cewa Allah ko ma akwai bambanci tsakanin Allah da al ilah Allah suna ne alami ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ba taɓa samun wanda ya amsa wannan sunan ba amma an ce al ilah asali ma'khudun ne min al uluhiyya shine ai al-ma'bud shi da Allah ce wa huwa allazi fis samai ilahu wa fis samai ilahu wa fil ardi ilah shine abun bauta kaka ce ya yana sama kuma Allah yana na'am ilimin sa yana ko ina kulawa suna ko ina wakilan sa mala'iku suna ko ina shi kuma bisa ga ikon sa da hikimar sa ya daidaita akan harshe su sa daidaito wanda ya dace da shi wanda ba wanda ya sanya yake to shine ƙwarin bauta a sama kuma shine abin bauta a ƙasa wanda kuma al-ilahu asali mu da Hausa muna da suna wasu na cewa jahu shine ba wuce yake cewa ikon na jabu matan na Allah ta ki faɗan Allah wai shi ke nan da sunan mijinta na Allah da aka kuma ne ka wata sunan mijinta sile to ba ta faɗar sile sai da ta ce karfe-karfe. Eh. ya zo kara karfe kaza in da ni yi mu sile ya san haka mata suke eh. wasu kuma sun ce wai al'ilahu sunan amako ake cewa shine abin bauta domin akan kira wasu da suna aliha kamar ko yanzu za ka ba da labari a afghanistan kwanaki an ce 'yan ɗaliban sun taɓa rushe tamasi na ilah hamza wato sun mutum mutumi na ilah hamza ilah kaga an ce ilah ma ba ana nufin allah a bauta ba da da haka kaɗai shi abin zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala shine ina ga lokaci yayi ya kamata mu tsaya nan wannan shine karshen darasi na wannan karshen zaman mu na wannan darasi ina ga kuma masa zama shida sai kuma insha Allah karatu mu na sati mai zuwa za mu shiga darasi ne bi daga cikin darussa goma da wannan sura mai albarka ta ke da su abin da muka fada da Allah yi ya ba na shida ko Allah ya ba mu ladan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh